Hausawa Top TV tashar al'umma. Topa labari da ɗumɗuminsa ana shirin ɗaukan mataki akan wanda ya mari shugaban ƙasar wato Faransa wato Emmanuel Macron a wani taro da ya shiga. Mai saurare ya gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke dauke da shi da sharhi akan wannan mari da shugaban kasar Faransa ya sha a wajen ɗaya daga cikin ɗan ƙasarsa. Amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mu ɗora za mu sanar da ku. Mai saurare kamar yadda muka kama ka rahoto da bidiyo a wannan tasha tamu inda wato shugaban kasar Faransa ya sha mari tas kake ji a wajen wani ɗan ƙasa nasa inda lamarin marin da aka yi masa ya karaɗe duniya kankace mai ko ina shafukan sada zumunta ko ina abin ya ɗauka. babu shakka wannan abu ne da wato shugaban kasar faransa emmanuel macron bai yi tunani ba kwata-kwata daga wajen wani daga cikin ɗan ƙasarsa inda ya zo gaisawa ta musabaha tsakaninsa da wasu daga cikin 'yan ƙasar tasa a wani shinge da aka kare 'yan ƙasar daga wani taro da wato emmanuel macron yake yi na zagawa inda yana zuwa a maimakon wannan mutum ya ba shi hannu ya ɗaga hannu ya kife shi da mari tas kake ji. inda jami'ai ba su yi ankare ba sai da wannan mari ya tabbata inda aka rike wancan wanda ya yi wa shugaban kasar mari. Babu shakka wannan mari da shugaban ƙasar Faransa ya sha wasu na ganin cewar ya mare shi ne saboda irin gallazawa da wato shugaban ƙasar Faransar yake yi wa 'yan ƙasar na Faransa inda a gurin ma bayan wannan mari da fitowar wato shugaban Faransar Emmanuel Macron wasu suna ayyana cewar ba sa yi suna Allah wadai da tsarin na shugaban ƙasar Faransa. wannan ce ta sa wasu suke ganin cewar wato wannan wanda ya mari shugaban kasar faransa ya yi marin ne akan wasu dalilai guda biyu zuwa uku wanda dole akwai ɗaya daga ciki wala Allah wannan wanda ya mari shugaban kasar faransa ya mare shi ne bisa wani Allah wade da wato kasashen wato Allah wade da 'yan kasashen na cikin faransa suke yiwa wato emmanuel macron domin irin tsarin da yake mulkarsu suna wadai da shi, duk da dai cewar dama duk wace ƙasa idan ka samu wasu suna farin ciki da tsarin shugaba wasu kuma za ka samu suna yin Allah wadai ne da tsarin shugaban inda dai ɗaya daga cikin dalili ake tunanin wannan wanda ya mari shugaban ƙasar emmanuel macron babu shakka ya mari shi ne saboda irin rashin jin daɗin mulkin da yake yi wa ƙasar ta wato faransa A dalili na biyu kuma, wannan wanda ya mari shugaban ƙasar Faransa ana tunanin cewar ya yi marin ne don ya aje rakwat wato don ya kafa tarihi a duniya cewar ya taɓa marin shugaban ƙasa. Babu shakka duk wanda ya yi wa wani shugaban ƙasa irin wannan abu babu shakka dole zai ajiye tarihi a duniya saboda babu shakka ba ƙaramin abu bane ba. ko da an kashe shi babu shakka in dai don ya kafa tarihi ne to babu shakka ya kafa tarihin da duniya ba za ta manta da shi ba haka zalika kasar ta faransa za a ajiye tarihin cewar akwai wani wanda ya taba daga hannu ya kafta wa shugaban kasarsa mari haka zalika zai iya yiwuwa kuma a bangaren dalili na uku wala Allah ko kuma sa shi aka yi ya yi wannan mari duk da dai wannan dalili ba dalili ne mai ƙarfi ba domin kuwa a irin ƙasa ta faransa ba a tare da irin wannan zafin adawar da za a sanya wani ya mari shugaban ƙasa ce dai kuma komai zai iya yiwuwa. To masu saurare a wannan ƙarshen rahoto da muka kawo muku shin me kuke gani wajen wannan mari da wannan ɗan ƙasa yi wa shugaban ƙasarsa wato Emmanuel Macron shin kuna ganin cewa ya yi wannan mari ne domin ya kafa tarihi a ƙasarsa ko kuma a duniya baki ɗaya ko kuma a'a ya yi wannan mari ne domin gallazawa da shugaban ƙasar emmanuel macron yake yi wa ƙasar tasu wato ta faransa yanzu dai ana dai shirin hukunta wanda ya yi wannan laifi saboda babu shakka laifi ne da ya yi wanda ya kamata a ce an hukunta shi inda dai wasu suna ganin cewa wannan abu dai ya yi daidai masu sauraron mu shin kuma kuna cikin wanda kuke ganin cewar wannan mari dai ya yi daidai ko kuma bai yi daidai ba duk da dai bin shugaba ba ƙaramin abu bane ba ba ƙaramin cin fuska bane a ce ɗan ƙasa a idan duniya akan fuskar kyamara inda duniya take kallo a ce ɗan ƙasa ya mari shugaban ƙasassa muna jiran jin shirin ra'ayinku a dangane da wannan rahoto da muka kawo ku ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku da na ƙararrawa